FCC a nan kano sun kama wani ma'aikacin banki tare da wasu 'yan kasuwa guda uku da laifin almundana ta kuɗi a jihar an kama mutanen ne a hanyar unity road kasuwar kantin kwari a nan kano biyu bayan han bayanan sirri dangane da mutanen da ake zargi da safarar wasu kura wasu maƙudan kudade, Hukumar ta ce ta sanar da hakan ne a shafinta na sada zumunta x inda inda binciken ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun kware wajen karɓar kudaden naira da suka lalace daga bankuna daban-daban tare da cire wasu 'yan kuɗaɗe daga kowane bandar sannan su ajiye sauran asusun su a wani banki na daban inda kuma ma'aikatan bankin da suke aiki tare zai rubuta ajiyar kuɗi a matsayin ainihin cikakken adadin kuɗin da suka amsa a lokacin da aka kama su jami'an sun kwato naira miliyan bakwai da ɗigo biyar daga hannun waɗanda ake zargin hukuma ta ce za a gurfanar da su a gaban kotu bayan an kammala binciken.